والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن انتدى بهديه واستمتك بسدته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله آه يوم 28 ga watan Rabi'u الثاني Ijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasulul fiɗa fi zikiri a hambil firagil islamiyya muna cikin bayanin aƙida ta asha'ira inda muka yi bayanin cewa a wato zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba maganan tawili ana fassara ainihin nassi na sunayen Allah da siffofinsa kamar yadda suka zo a kan hakikaninsu ba tare da tawili ba ko taharifi ko ta'dili ko tafwidi ko abin ya kama da wannan a su ahlus sunna yan salafiya suna imani cewa annahu laysa mithlihi shay'un cewa Allah ta'ala babu wani abu misalin sa wa huwa sabiul basir Allah mai ji ne masani saka wannan maganar tawili da tarifi ba a san shi ba daga ainihin ma'abuta karnoni da aka fifita din nan kawai bid'a ne wanda ya shigo cikin musulunci ta hanyar jahiliya da mutazilawa kuma su ma sun samo daga yahudawa da nasara an gane ku to al'allama ibn qayyim al-jawziya yana cewa tawili yana daga cikin abin da ya lalata musulunci duk wani musiba da barna da bid'o'i da suka zo cikin musulunci abin da ya haifar da shi tawili an gane shine abin da ya gurɓata kyawun musulunci ya raba ainihin haɗin kan musulmi ya kange daga ainihin ci gaban ainihin musulunci ya nisantar da su daga mashaya na musulunci tatacce saboda haka shi ne na wahuwa bai wa sharrun bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa sharrun min at-ta'dil ya shi tafwidi ko kuma tawili ya fi sharri fiye da ainihin ta'dili shi tawili ka karkatar da nassi daga ma'anar shi na hakika zuwa ga ma'ana wanda ba na hakika ba an gane ku to saboda kaga wannan wane ne ya gaya ma cewa ma'anar shi kenan to saboda kaga wannan ya fi sharri fiye da ta'dili na'am iz yastalzimu tashbiha wa ta'dil domin shi tawili yana lizimtar da tashbihi da ta'dil idan mutum yayi tawili idan aka ce ar-rahmanu alal arshi tawa aka ce menene fassarar shi Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi kai sai ka ce Allah mai rahama ya yi rinjaye a kan al'arshi a nan wajen baka fassara nassin yadda ya kamata ba nassin ta mishi tawili ina fatan gani. ya kamata ka ce Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi sai ka ce Allah mai rahama ya yi rinjaye a akan al'arshi to nan wajen me yasa ka yi haka abin da ya sa ya karkace daga hakika ya koma zuwa ga majaz Shi ne, wai idan ya ce Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi to a nan wajen ya kamanta Allah da halitta ai dan adam ma yana daidaita akan gadon mulkinsa to saboda haka in an ce Allah ya daidaita kan al'arshi an kamanta Allah da halitta kaga anan wajen shi da kansa yayi tajbihi hmm. da yayi tajbihi sai ga abin ya masa girma yaya za a yi a ce Allah ya daidaita kan al'arshi ya dan adam ma na daidaita ya yi tajbihi daga bayan sai ga abin ya yi girma sai sauri ya gudu sai koma sai ya tadili sai ya kore ainihin siffar Allah ya kore wannan sifa sai kuma ya ba ya ba ya ba shi wani ma'ana daban an gane da ya kore da ya koye shiru sai ba da wani ma'ana to kaga shi ainihin tawili yana daga ya fi sharri fiye da tadili domin yana lizimta kamanta Allah da halitta farko da kuma kore ma Allah siffofinsa wattihamal lirrasul bil jahl da kuma tuhuma manzan Allah da jahilci a gani ka tuhumci manzan Allah manzan Allah da bai faɗi irin wannan magana da kai ka faɗa ba to ka tuhumce shi kenan manzan Allah ya jahilci abin dan shi manzan Allah bai fassara mana istawa da ma'anar istaula yadda kai ka fassara ba to kai yanzu ka gano manzo Allah bai gado ba kai yanzu malami ne manzo Allah ko mai kenan ka tumce shi da shi kaga wannan magana yana da hadari ko sannan aka ce waje a rabbuka sai maimakon ka fasara ka ce ubangijinka ya zo wannan shi ne hakikanin ma'anansa inda salaf sai ka zo ka ce waje a amuru rabbika al'amarin ubangijinka ya zo an gani to menene ya sanya bai fassara shi alal hakika ba wai idan ya fassara shi alal hakika zai zamanto ya yi tashbihi kenan zai ce Allah yana zuwa sauran halittu ma suna zuwa kenan Allah yana zuwa sauran halittu suna zuwa an kamanta Allah da halitta tunda an kamanta Allah da halitta me ya kamata a yi sai a kore a nan wajen sai yayi sauri sai yayi mai sai ya yi ta'adil kaga shine mataki na biyu mataki farko tashbi mataki na biyu ta'adil mataki na uku shine bi kamar da rasul bil jahl shine tuhumar manzon Allah da jahilci aw kitmanu bayani ma anzalallah ko kuma a ce manzon Allah ya koye bayanin abin da Allah ya saukar tunda irin wannan bayanin da su yan ashari'a suke yi na ainihin wato fassara abin yi tawilin shi wannan tawili da suke yi ba sun ji shi bane a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shin sun ji shi a bakin sahabbai bane sun samo su ne sun samo shi ne daga irin nasu ijtihadi din ina ba san gane wannan to anan wajen suna tuhuma manzon Allah wanda shi bai yi irin wannan fasara ba suna tuhumar shi da jahilci ko kuma koye abu koye bayanin abin da Allah ya saukar na'am wa amma al-qawl bit tafwid amma kuma ra'ayin tafwidi wa sharrun min aqwali ahli al-bid'ah shine mafi sharri daga cikin maganganun yan bid'a tafwid shi tafwidi shine idan an tambayi mutum menene ma'anan ar-rahmanu alal arshi tawa sai gaskiya idan muka ce Allah ya daidaita kan al'arshi to kaga dan adam ma yana daidaituwa to sai ya sauri ya kore ba ka ake nufi ba kaga yayi tafiyi sannan sai ya tasiri to me ake nufi sai ce kuma idan muka ba shi wani ma'ana to mun shiga cikin gonan Allah to yanzu mai za a yi abinda za a yi kawai a ce Allahu A'ala. na fata gane abinda za a yi kawai shine a ce Allahu A'ala. kada a fassara shi an gane wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini menene ma'anar aini din nan sun ce idan mun ce ido to dan adam ma yana da ido halittu na da ido sai su sauri su kore kaga tajbihi sai ta tsiri to in sun kore me ake nufi da shi sai su Allahu a'lam gaskiya mu ba mu san abin da ake nufi ba to su din nan duk abin da yake da alaka da sunayen Allah da sifofinsa an gane duk waje wanda zahirin shi kamar yayi kama da ainihin tajbihi sai su sauri su kore sai su yi shuru su ce Allah kada ya san ma'anar shi ba sa fassarawa ne ibnu taimiyya ke cewa wato wannan tafwidi din shine mafi sharrin nau'i na ainihin mafi sharrin maganganun yan bid'a li mu'aradatihi nusus tadabbur lil saboda ya yi karo da nasoshi na tadabburi a cikin alqur'ani alqur'ani an saukar da shi ne dan mu yi tunani akan shi ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liya dabbaru ayati littafi ne ainihin muka saukan maka da shi mai cike da albarka liya dabbaru ayati domin su yi tunanin ayoyinsa dake dake an saukar da ƙur'ani don mu yi tunani ne to idan ya zama to ga ayoyi da yawa cikin ƙur'ani, babu wanda ya san ma'anansu kawai sai a karanta shi Allahu a'lam ashe ƙur'ani ba saukar da shi don tadabburi ba afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha hmm. shin ba za su yi tunani game da alqur'ani ba ko a cikin zukatansu akwai wani matoshi ne wanda ya toshe su daga fahimtar alqur'ani akwai ne Allah ya nuna kenan qur'ani an saukar da shi ne dan yi tunani afala tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera shin ba za su yi tunanin alqur'ani ba da a ce ƙur'ani ya zo ne min indi la daga wajen wani Allah la wajadu fi ikhtilafan kasira da sun samu sabani mai yawa a ya za a yi mutum ya gane akwai sabani ko yi tunani ya za a yi mutum ya gane da sabani a ƙur'ani ko babu ai dole sai mutum ya san ma'anonin ayoyin idan ya zama to ayoyin ba a san ma'anonin su mafi yawan ayoyin alqur'ani to zai zama to kenan wato akwai matsala istilzamu tajhil anbiya to wannan yana lizimtar da wato jahiltar da annabawa kamar annabawan da Allah ya turo su ya ba su Qur'ani me yasa Allah ya turo manzo Allah da Qur'ani ai Allah ya gaya mana Allah ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fi ba mu sauka maka da littafi ba ya rasulullah sai domin kai musu bayanin abin da suke sabani akan shi to yaya za a yi manzan Allah ya yi bayanin abin da ya jahilta wa ya zila yaya za a yi abin da bai sani ba ya yi bayanin shi zai yi wa zanna ilayka zikira litubayyana bayyana nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da zikir dan ka yi bayani ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su wala Allah ya tafakkarun ko wala Allah za su yi tunani yaya za a yi mutum ya yi tunani har ya fahimci abin da bai san ma'anar shi ba kaga ba zai yiwu ba saka alkur'ani an saukar da shi ne don mu yi tunani alkur'ani an saukar da shi don mu wasu to yaya za a yi kuma a ce mafi yawan ayoyin qur'ani sun zo a rufe kawai Allahu a'lam Allahu a'lam eh استلزام تجهيل الانبياء والمرسلين برب العالمين tadda jahiltar da annabawa da manzanni game da ubangiji talikai kenan ba su san Allah ba sosai wa in kanat al min akhbar al-ahad to su kuma yan asha'ira idan ya kasance dalilai hadisai ne in hadisan manzon Allah ne ingantattu amma ba mutawatirai bane akhbaru ahad ne tufidu zan suna amfanar da zannu wala tufidu al-ilm al-yaqini sai ce baya amfanar da ilmul yaqini wala yu'malu biha fi al-ahkam ash-shar'iyya mutlaqan sai ce ba a yi hukunci da da ahad a cikin hukunce-hukuncen shari'a mutlakan musamman ma aqida yan asha'ira idan hadisi khabaru ahad ya gitta ma ainihin ka'idojin su na hankali sukan yi wurgi da hadisin manzon Allah ce wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin khabaru ahad ne ba mutawatir bane saboda haka ba za mu yi aiki da hadisin nan ba yan asha'ira sukan jefar da hadisai da dama saboda hadisan sun yi karo da da ka'idojinsu na hankali da sunan cewa hadisin ba mutawatir bane shi misali bal ala wufqi qawaidihim wa usulihim allati qarraruha a wai sai hadisin ya dace da ka'idojin su da usul din shi da suka tabbata suka tabbatar in ba haka ba za su yi aiki da shi ba yanzu kenan ba hadisi bane hujja menene hujja ka'idojin su shi hadisi yana biyayya ne ga ka'idojin asha'ira kenan ba ka'idojin asha'ira ke biyayya ga hadisi ba dan ya kamata a ce ka'idojin asha'ira yana biyayya ne ga nassun Qur'ani da hadisi ko to sai ya zama to yanzu nassun Qur'ani da hadisi ne ke biyayya ga kaidojin asha'ira shin ya kamata ne mu mu yi biyayya ga nassi ko nassi ta biyayya gare mu mu mu biyayya da nassi ka nan idan kaidojin asha'ira shine asali kenan ba ma bukatar a aiko mana da manzo sai mu tsaya mu dogara da ka'idojin asha'ira ai manzon Allah ya zo ne dan ya nuna mana abin da yake daidai da abin da ba daidai ba amma a cewa wa'annan mutane idan manzan Allah ya yi magana sai an tambayi a sha'ira shin magana manzan Allah ya yi daidai da ƙa'idojinku in suka ce eh to wannan hadisi ya inganta shin wannan magana ya saba ma ƙa'idojinku suka ce ya saba to ba za a yi aiki da hadisin ba kenan hadisin ne asali ko ƙa'idojinsu ka ƙa'idojinsu amma fil aqaid amma dangane da aqida ba indahum la yahtajuna biha Lallai su yan asha'ira ba sa kafa hujja da ita na'am wala tusbitu biha aqida wala tasbutu biha aqida kuma aqida ba ta tabbata da ka'idojin asha'ira Mai ishtamalat ala jami'i shurut al-mazkura ko da ta kunshi dukkan sharuɗan da aka ambata fi usul fiqh a cikin usul al-fiqh matakar dai ta kitta mu ainihin ka'idojin da suka shimfiɗa na hankali na in waradat mukhalafa lil aql an gane in ya zo ya saba ma hankali wala tahtamilu ta'wil kuma ya zama baya karɓar tawil in an ce hankali ba shine hankali da suka tsara nasu na kansu in ya zama to ya zo ya gitta ma hankali a cewansu, su kuma baya karɓar tawili ruddat hmm. wai sai a tunkuɗe shi ba za a karba ba in ma bid'a iftira'i naqiluha in ma bid'a iftira'i naqiluha hmm. in ma ayi da'awan wanda ya ciranto hadisin ya kirkiro ƙarya ne jingina wa manzon Allah au sahau au aw bid'a sahawi ko kuma da da'awar rafkanuwa a ce kila wanda ya ruwaito hadisin nan yayi rafkanuwa ne ku duba fa su suka yi rafkanuwa hankalinsu ne yake da rauni amma sai gashi sun zo suna kore hadisai ingantattu wai dan ya gitta ma hankalinsu hau galadi ko kuma sai su yi da'awan kuskuren shi sai su kuskurantar da shi wai in kana zahira fa zahiruha ghairu murad idan ko hadisin zahiri ne sai ce zahiruha ghairu murad sai ce zahirin hadisin ba shi ake nufi ba za a yi tawili kenan wa hadha mawqifuhum qadiman wa hadisan wannan shine matsayin yan asha'ira ga nasoshin qur'ani da hadin tintini da kuma wannan sabon zamanin da muke ciki hatta inna hamil alwa'ihim alkawthari har ma mutumin da yake dauke da tutan su da tuta na ainihin ash'ariyanci ko kuma jahamiyanci hmm. wa man naha nahawu da wanda ya bi hanya irin tashi Za a nufi kutubus sunna sun ma yi suka ga littattafan sunna kamar alhafizul kausari kamar yadda na faɗa satin da ya wuce baya jin kunya ya zagi hadisin manzo Allah idan hadisi ya saba ma ainihin ka'idojin su baya jin kunya ya zagi duk wani littafi sahihul bukhari ya zaga muslim tirmidhi ibn khuzaima ga littattafan sunna baya shakka in kaga yana daga ma hadisi kafa to hadisin bai gitta ma ainihin aqidan shi ta maturidiya ba sannan kuma da mazhaban shi ta annafiya in dai hadisi ya taɓo wayannan to hadisin nan kuwa zai sha dubu wajen hafizul kausari an gane ko daga kwata-kwata baya mutunta hadisin annabi bima fi har sahihani ko wanda daga cikin hadisan da ya soka a cikin su akwai bukhari da muslim kasan yan bidiya mafi yawan yan bidiya ba sa son bukhari da muslim saboda bukhari da muslim suna gitta ma ƙa'idojin da suka shimfiɗa na banza su suna ganin kafin su samu nasara wajen ruguza ainihin addini sai sun rusa ki a da musulun na batan gano wannan kaga mu a garin kaduna turu iyas almaliki da ya zo yana so ya yi fada da sunna farkon abin da ya fara yi shine ya diran ma buhari da musulun ya ce duk wani hadisi wanda bukari ya ruwaito kaga baya cikin motsa an zuba shi a kwandon shara yake saboda hadisai ne wanda imamu imamu Malik imamu Malik ya zo ya tace ya rere ya zubar a bola shine imamu bukari ya dauka ya kakkabe ce sahih bukari shi kuma imamu Muslim ya zo ne sai da imamu bukari ya kakkabe hadisai ya zubar ya ce ya zubar a bola sai Muslim shi ma ya ce bolan da Buhari ya ya zubar sai ya kwaso bola yake sai musulmi shin mutumin da yake mai addini ya kamata a ji wannan magana bakin shi to wannan fa wai mai addini ne wai abin da yasa yake sukan bukhari da muslim baya jin kunyin kowa yana yin haka ne don kariya wai da mazhaban malikiya shin da mazhaban malikiya da manzan Allah wa ya fi dacewa kare to sai ya zama to kana ta kika ma hadisan manzon Allah wai kana kariya ga mazhaba daga cewa wannan yana son mazhaban ne ko maki mazhaban ne wala baki mazhaban ne inda masoyi mazhaba ne ai ya kamata ya mutunta inda aka ciro mazhaba ita mazhaba an shawo ta ne daga littafin Allah da sunna to kuma wani lokaci aka yi kuskure mai mazhaban mutum ne wanda shi ma ya ce zan iya dacewa zan iya kuskure to baya kamata ka zo ka fifita mazhaba akan Qur'ani da sunna ka fifita littattafan mazhaba akan littattafan hadisi wannan ba karamin ta'addanci bane misali na'am dan wasi aqidatu a'immatus sunna misal hammar bin sannan wannan bawan Allah Hafiz al-Kausari yayi suka ka kausa ga aqidun ahlus sunna wal jama'a littattafan aqidu na misal misali ya soki malamai irin su Hammad bin Salma Sheikh al-Bukhari rawi ahadith sifat wanda wannan bawan Allah yana daga cikin wanda ya ruwaito hadisan sunayen Allah da sifofinsa ya ruwaito hadisai da dama ingantattu kansu amma wannan bawan Allah saboda san rai an gane zai saki maganganu na zagi da cin fuska da wulakanci wal imam ad-darimi Usman bin Sa'id sahibu sunan da imam ad-darimi Usman bin Sa'id sahibu sunan eh huwa mazhabun batil eh imam ad-darimi kowa ya san shi na'am yana da sunan ad-darimi to wannan malami ne na sunna ko malami ne na aqida to shi ma wannan bawan Allah Hafiz al-Kausari yana zagin sa yana cin mutuncin sa yana kaza yana kaza an gano wannan ko wa hadha mazhabun batilun ibtada'atul qadariyya wal mu'tazila wannan mazhaba ce ba ta ciya yan qadariyya sai kirkiro shi da mu'tazilawa na'am to kuma wannan shine mazhaba na yan bid'a cikin duniya gaba daya idan sun ga hadisi zai kitta musu duk darajar hadisin suna iya taka shi babu mutanen da suke mutunta hadisan manzon Allah a duniya sai ahlus sunna a gani su ne suka ɗauki hadisi da muhimmanci sauran yan bidi'a suna riko da hadisi ne in ya dace da ra'ayinsu idan ya saba da ra'ayin sai su wurgar da shi amma su ahlus suna kafin su gina wani ra'ayi ma sai sun ga su. suna gina ra'ayinsu ne akan qur'ani da hadisi ba wai sai sun gama gina ra'ayinsu ba sannan su kuma suna neman dalili daga cikin kitab da sunna na'am tanbihu fadakarwa awwal man qala bi hadha al-qawl huwa Isma'il bin Ulayya farkon wanda ya fara fara wannan ra'ayi shine Isma'il bin Ulayya wa huwa jahmi hali shi ba jahmi ne halakake na'am eh, kana yunaziru fi kana yunaziru fi kalbin Qur'an ya kasance yana muqabala yana munazara da malamai dangane da cewa shi yana cewa Qur'ani halitta ne na'am nazarahu al-Imam Shafi'i imamu shafi ya yi munazara da shi ya tattauna da shi wa kala kiji wa ta'alu imamu shafi ce ku yi hankali da wani wani batacce ne haka imamu shafi ya yi tasiri a kai ko hmm. ala zahabi imamu zahabi ya faɗa a littafin mizanul da. saka malaman sunna suka yi tahziri dangane da malamin bid'a ku yi hankali da wani dan bid'a ne a nan wajen ba kamar yadda wasu ke cewa ba sai ce wai ana yin jarhu wa ta'dil ne kawai a cikin ilimin hadisi ana yi hatta ga malaman bid'a Malamwa da dan bid'a ne mai hatsari ne ku yi hankali da shi Malamwa ne ku daina sauraron karatun shi domin batacce ne yana tura mu ainihin amawa an fahimta ko? Na'am. Fa inna taqsima ma warada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ila mutawatirin wa ahad. Lalle rarraba karkasa abin da yazo daga annabi na hadisai a ce wannan hadisi mutawatir ne wannan hadisi ahad ne lam yakun ma'rufan fi asrus sahaba wannan bai zaman to sananne a zamanin sahabbai ba a zamanin sahabbai da zaran an ce hadisi ya inganta shikenan za a yi aiki da shi maganar karkasawa a ce wannan hadisi mutawatir ne shine za a yi aiki da shi wannan hadisi kamar ahad ne ba za a yi aiki da shi ba an samo shi daga yan bid'a ne Eh? lam yakun ma'rufan fi asr as-sahaba wa tabi'in ba a san shi a zamanin sahabbai da tabi'ai ba wa hadha at-taqsim mukhalif li fi'l an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan karkatawan ya saba ma aikin manzon Allah manzon Allah aikin sa yana nuna duk wani hadisin shi ana kafa hujja da shi shin zai yi a ce a cikin manganin manzon Allah akwai nayarwa a ce manzon Allah in ya faɗi wata magana ko yayi aiki akwai aikin da in yayi ba za a yi aiki da shi ba ko kuma akwai maganar da in yayi ba a so da abin da ya kama da wannan kana ya asu rusul ila al-maluk domin dalili akan cewa ana aiki da akbaru ahad wato annabi yana aikawa da yan sakonni zuwa ga sarakuna yana aikawa da ainihin mutane zuwa ga ainihin sarakuna da shugabanni furada wato zai aika da mutum daya hmm. zai dauki wasiƙa ya ba mutum daya ya je ya ga mutane kaga wannan sako ya zama to khabaru ahad hmm. tun da dai sahabi dai aka tura ya kai sako shi kadai to kaga idan an ce ba a aiki da akbaru ahad idan wannan sako da manzo Allah ya tura zuwa ga wannan sarki sarkin na iya tukure shi yake manzo Allah da ya aika da mutane goma ko ya aiko da mutane 20 in ba haka ba duk wani sako wanda ya zo ta wajen mutum ɗaya ba zan yarda da shi ba an gane na'am manzo Allah ya tura Mu'adh bin Jabal na'am yad'u ila al-islam kamar yadda manzon Allah ya aika da Mu'az bin Jabal yana kiran mutanen Yaman zuwa ga musulunci shi kada ya tura na'am kama arsala Mu'az bin Jabal ila Yaman eh kamar yadda ya aika da Mu'az zuwa Yaman an gane ku kaga Mu'az shi kadai annabi ya aika kenan muka dauki sako cewa sai abu ya zama mutawatir zai zama to sakon da manzon Allah ya tura Mu'az ba tasiri kenan tunda kabaru hadin shi rabi'an na hudu rattabu ala zalika wujuba ma'rifatillahi ta'ala bil aqli sun jeranta akan wannan wajabcin sanin Allah da hankali qabala wurudu shar eh sun ce dole ne ka san akwai Allah ta hanyar hankalinka kafin zuwan shari'a wa tabaruhu awwala wajibin alal mukallafi kace wannan shine farkon wajibi akan mukallaf na'am ina ba san gane a fahimci wannan magana da kyau sanin ubangiji wajibi ne da hankali ko ba aiko manzanni ba ko da bai Allah bai aiko manzanni ba dole sai ka san akwai ubangiji suka ce wannan kuma farko ne farkon wajibi akan mukallaf kafin kai kalmar shahada dole sai hankalinka ya yarda akwai ubangiji tukuna farkon abin da za a fara tambayanka menene farkon wajibi sai ka ce farkon wajibi shine sanin Allah ta hanyar hankali an gani hmm. wala yi uzaru bi tarki dalika wai ba a yi wa mutum uzuri idan bai yi nazari da hankalin shi ba wa aqabu alayhi a ana yi masa azaba akan haka qabla bisatil anbiya kai tun kafin ko da kafin aiko annabawa ne wa rusul ko kafin aiko annabawa ne dole ne a san Allah an gane da hankali mu'tazila an gane wannan ko da wannan ne yan maturidiya suka dace da ainihin mutazilawa wajen akida cewa ana iya sanin Allah da hankali a gane wannan ko idan muka ɗauki wannan aƙida ta su ba idan mutum ya zo zai musulunta ba ma guje ya zo zai musulunta in har bai yi tunani da hankalin shi cewa akwai Allah ba in ya zo don ya zo ya yi kalmar shahada ba za a saurare shi kalmar shahada ba ta yi ba na ba gani manzo sallallahu alaihi wa sallam mutanen da suke zuwa su musulunta a zamanin sa shin manzo Allah na na musu tambaya ne akan nazari ko yana musu ko yana musu magana ne akan tafi kalmar shahada duk sahabban da suka musulunta a sanin mu abin da aka yi musu jarabawa aka yi ku ce la ilaha illallah amma wa'annan sun ce wajabcin sanin Allah ta hanyar hankali suna cewa awwal wajib alal mukallaf an nazar aw al qasd ila aw al qasd ila nazar farkon wajibi akan mukallaf shine yayi tunani ko nufin yin tunani to kaga da wannan wajibi ne da kafin ka musulunta sai annabi ya ce kai nazari kuwa kai tunani kuwa an gani sai zama to mutum yana zuwa kawai ka zo zaka musulunta ne ka yadda la ilaha illallah ana bada kalmar shahada ne kai tsaye kuma wannan kwata kwata ba a taba jin manzo Allah ba yayi tambaya kan wancan abun ba sai aka fahimci wannan wani ka'ida ne na san rai wanda yan maturidiyya da yan asha'ira suka kirkiro na sai na ce wa hazal mazhabu qabihun batilun wannan mazhaba ta maturidiyya mummuna ce ba ta ciya ce yu'ariduhu al-adilla min al-kitab was dalilai na kitab was sunnah suna gitta mai allati tubayyana anna ma'rifatan la yujibu al-aql wanda ke bayani cewa lalle sanin Allah wato hankali yana wajabtar da ita na'am wa yazummu man man yatrukuha kuma yana zargin wanda ya bata lakin da riqab ala tark la yakunu illa ba'da wurudi shar hmm. sai dai yin azaba akan bari din baya kasancewa sai bayan zuwan shari'a ma dalla alaihi zahirul qawl eh, sai shari'a ta zo ake yin azaba ko ake ba da lada akan haka a gani kamar yadda zahirin magana Allah ke nunawa wa kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba mu kasance masu yin azaba ba sai mun aiko da manzanni sai an aiko da manzanni sun yi wa'azi sun tsayar da hujja sun gusar da shubha a lokacin da za a zargi wanda bai yi ba na'am wa anna awwala wajibin alal mukallafi wa bihi yakunu musliman to mu abin da muka sani ahlus sunna masu bin aqida ta salaf wato farkon wajibi akan mukallaf wa bihi yakunu musliman wanda da shine mukallaf yake zama musulmi shahadatu alla ilaha illallah shine kalmar shahada da zaran mutum yayi kalmar shahada shi kenan ya zama to musulmi hmm. shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yan gyara muhammadar rasulullah hmm. walbara'a min kulli dinin yukhalifu dinal islam da kuma barzanta daga kowane irin addini da ya saba ma addinin musulunci alal ijmal a dunkule na'am za a gaya wa mutum duk wani addini wanda ba musulunci ba daga yau in ka musulunta ba ka ba shi ba maganar mutum ya zo yana yin musulunci yana bautan gunki ko mutum ya zo yana musulunci yana bautan rana ko mutum ya zo yana musulunci yana bautan taurari ko yana bautan shehunnai ko yana bautan mala'iku duk ba a yi za ka yi watsi da komai za ka yi watsi da al'adunka miyagun al'adunka ka kama ainihin tsari na musulunci an gane ai na'am لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن domin lallai manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiki mu'azu dan jabal zuwa yaman lam ya'muru bi aksar min zalik bai umurce shi da abin da yafi wannan yawa ba abin da kawai shi kenan cewa lallai kai zaka je wajen ya kai mu'az za ka je wajen wasu mutane daga cikin ahalul kitab ya zama to farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shine su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne kaga da a ce akwai wani abu banda wannan manzon Allah ba zai fasa gaya wa Mu'az bin Jabal ba radiyallahu anhu وكذلك الأنبياء لم يل... لم يلزموا أقوامهم بأكثر من ذلك. هكذا su Annabawa. ba su taɓa lizinta wa mutanensu abin da ya fi yawa fiye da ko ubudullah malakum min ilahin gairu hmm. ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba wannan shine da'awan annabawa gabaki daya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun eh khamisan nabiyar yarawna anna at-tahsin wa at-taqbiha aqliyani su yan yan wayannan yan maturidiya suna ganin da munana abu da kyautata abu da munanawa duk da hanyar hankali ake ganowa ana gano abu mai kyau ne ta hanyar hankali hannan ana gano abu mummuna ne ta hanyar hankali su a nasu ko da ba a saukar da ƙur'ani ba ko da manzan Allah bai yi bayani ba mutum na iya gano abu mai kyau da mara kyau ta hanyar hankali nam iz yadrikul aqla husnal ashya domin iz yadrikul aql eh yudrikul aqal husnul ashiya eh yudrikul aqal husnul ashiya domin hankali yakan riski kyawun abubuwa da muninta illa an ikhtalafu fi hukmi Allah ta'ala bi mujarrad idrak al-aqal lil eh, husn illa anna illa annahum ikhtalafu sai dai sun yi sabani game da hukuncin Allah ta'ala bi mujarrad idrak cewa shin hankali zai iya riskan shi kadai zai iya riska abu kyau da mummuna abu shi kadai na'am fa minhum man qala innal ibada yu'aqabuna ala af'alihim daga cikin sa akwai wanda yace lalle bayin Allah ana yi musu azaba akan ayyukan su munana na'am walau lam yub'ath ilayhi rasul ko da ba aiko musu manzo ba kama sabaka wai ko da Allah bai turo manzo ba mutane suna aikata mugayen abubuwa Allah zai musu azaba ko manzo bai zo ba an gane kenan ayan da ke cewa wa makun namu arziki na ta zama asa sula, ina suka ajiye shi eh? sun ce kawai idan Allah ya riga ya halice ka ya baka hankali to ta hanyar hankalinka za ka iya gano abubuwa masu kyau da marasa kyau ko Allah bai turo manzo a zamanin ka ba ya kamata ka shirya da kanka to a nan wajen menene amfanin zuwan manzon kenan jama'a kenan ka duba a irin tunanin wayannan mutane hankali ma ya fi manzo tunda da han da manzo bai zo ba za ka yi addini za ka iya gano wannan abu na da kyau wannan abu bai da kyau kaga wannan aqida tana da muni kwarai da gaske eh, kama sabaka kamar yadda ya gabata wa min aksil qadiyya sanu kuma wa man aksal qadiyya da kuma wanda yayi akasi ga al'amarin cewa ainihin farkon abin da yake abin da ka cewa abin da abin da abu mai kyau da mummuna shari'a ke gano shi sadisan na shida ya rauna kama yara gairu hamin alfirakil kullamiyya wato su suna gani Kama yadda wasu su daga cikin kungiyoyi na ilmin kalam alfirakil kalamiyya kungiyoyi na ilmin kalam su gani annan, majaz wajen fil lugha wal qur'an wal hadith cewa lalle majaz yana aukuwa cikin lugar larabci da qur'ani walidhalika itamadu alayhi fi ta'wil an-nusus daf'a shi ya sanya suka dogara da majaz wajen tawili na nasoshi wajen tunkuɗe wasu nasoshi sai su tunkuɗe nasin alkur'ani ko hadisi da tawili fi zannihim li shubahi tajsim wa tashbih saboda irin zaton su na ainihin shubha na tajsimi da tashbih sai ce idan mun kamanta Allah idan mun ce Allah yana ci to ai kaman mun kamanta Allah da dan adam ne. in mun ce Allah yana gani to ai dan adam ma na gani in mun ce Allah yana magana to dan adam ma yana magana in mun ce Allah rayayye to dan adam ma rayayye ne in mun ce Allah yana da fuska dan adam ma na da fuska in mun ce Allah ya daidaita dan adam ma ya daidaita to saboda haka tunda dai dan adam na da wayannan sifofi ta a kore su ga Allah a gane a nan sai kaga sun kore sun ce Allah baya ci Allah baya gani saboda idan mun ce yana ji dan adam ma yana ji in mun ce yana gani dan adam ma yana gani kuma Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un to haka nan suka yi ta korewa suka yi ta korewa suna yin tawilin wasu nasoshi suna karkatar da wasu nasoshi daga ma'anoninsu nan wa huwa bi hadal ma'ana ƙaunin muhdath shi da wannan ma'ana magana ne kirkirarre da asali na hukin luga magana ne kirkirarre na bid'a bai da asali a cikin luga shi majaz nan wala fi shar ko a cikin shari'a wala bi takallam fihi a'immatul lugha malaman luga ba su yi magana kan wannan majas din ba Khalil bin Ahmad wa Sibawai. Kamar Khalil bin Ahmad da Sibawai manya-manyan malaman nahawu. Na fadalan an a'immatul fuqaha. Ballantana manya-manyan jagororin fiqh wal usuliyyin. Manya-manyan jagororin usulul fiqh da suka gabata. Wallazina malu ila mazhab isbatul majaz. Wa'annan kuma da suka karkata zuwa ga mazhaban tabbatar da majaz a misalin Imam Shaukani fi kitabi misalin irin Shaukani a littafin sa babban littafin na usulul shi ya tabbatar da akwai majaz inna mazhabahum anna al-majaz la yusaru ilayhi illa bil qarina su mazhaban su irin su shaukani sun yadda akwai majaz amma majaz ba a tafiya zuwa gare shi illa bil qarina mai karfi allati la yumkin an yufhama siwaha wanda bai yiwuwa a fahimci wani abu in ba ita ba an gane ku na'am sabi'an na bakwai mafhumut tauhid indahu mafhumi na tauhidi a wajen su wa annallaha allaha qadirun ala al-ikhtira su wajen ashaira menene tauhidi wajen maturidiya shine lalle Allah yana da iko akan kirkiro wani abubuwa mustakhdimina fi zalika al-maqayis al-aqliyah kuma suna yin amfani da wasu ka'idoji na hankali akwai ka'idoji na hankali da suke amfani da shi wal falsafiya da ka'idoji na philosophy allati ahdathaha al-mu'tazila wal jahmiyah wanda mutazilawa da jami'a suka kirkiro shi da wannan ka'ida suke so mutum ya gane cewa Allah ta'ala qadirun ala al-ikhtilaf wane ne Allah sai ce Allah shine mai iko akan kirkiro abubuwa na'am misali dalilin hudusul jawahir misalin dalili na faruwar su jauhari wal a'rab na'am wa hiya adilla jawahir wal a'rab na'am to duk wayannan abu za su kawo ma hujjoji cewa wayannan jawahir din da wayannan a'rab din duk duk fararru ne an gane wannan ko in an ce jauhar shine jauharul fard shine da ke kira atom shine aljuzu aljuzu allazi la yatajazza juz'i wanda ba za ka iya fara shi biyu ba idan kana ta fara abu kana ta balla shi kana ta ballawa zai kai matakin da kana ballawa wato na ƙarshen wanda ba za ka iya ballawa ba an gani saboda ɗanɗantar shi ma ido baya gani to irin wannan abu suna kiran shi aljauhar sannan akwai aharat akwai abin su kira aharat Kama a ce farin ciki bakin ciki a murmushi farin ciki ta ga wannan aharat ne abu ne wanda mutum yana ganin alaman wani na farin ciki amma da koshi mu gani wato shi art ne abin da baya dogara da kanshi yana dogara ne da wani abu kamar yanzu wannan hasken art ne haske haske bai iya tsayuwa da kai shi kafin a ga haske sai ya manni da wani abu kamar fushi ana iya ganin fushi shi kare ke ga fushi can yana yawo zai yi ba a ganin fushi shi kare dole sai fushi ya mannu da wani abu shi sa fushi ana gane fushi in yi manna a cikin dan adam ta ce da ganin wani ya yi fushi to a ɗauko fushin shi kadai mu ga fushin sai dai a yi ta kama fatan nan adam amma fushi bai kamuwa ko imani ba da ko imani magani imani abu ne wanda kana ganin wani na da imani amma ba za ka iya kamo imanin ba Ko? wanda abu sa dukkan alamu yana da imani to ina imani ce? to di irin wayannan na su ne a arad to su yan ashayira sun kawo hujjoji cewa irin na abuwa don halitta ne an gani sun kawo wasu irin ƙa'idoji nasu na hankali wa hiya adillatu da'a adillatun da'ana fi hasalaf wanda dalilan su din nan da suka kawo magabatan mu sun soke da sahabbai sun soke irin wannan abun wa atba'u da mabiya ainihin salaf wa asatiril kalam da kuma jagororin malaman tauhidi jagororin malaman ilmul kalam wal falsafa da falsafa wa bayyanu anna anna turqa allati dalla alaiha alquran asah suka yi bayanin hanyoyin da qur'ani ya nuna mana shi ya inganci hmm. in kana so ka san Allah ko maka Qur'ani ana sanin Allah ne ta hanyar karatun Qur'ani da hadisi ba ana sanin Allah bane ta hanyar tunani na mantiq ko tunani na ainihin philosopher irin wannan tunani na mantiq ko na philosophy baya kai mutum zuwa komai sai halaka an gane ko eh yau ne eh. to insha Allah za mu tsaya a nan wajen yau ne muka sanar da yan uwa cewa yau za mu nemi taimako wajen yan uwa na ainihin gidauniya na tafsiri da aka saba yi duk ƙarshen wata ya kamata a ce an yi shi ne satin da ya wuce amma saboda wani uzuri eh? saboda ba a sanar ba shi ya sanya aka daga aka ce za a yau baka yau insha Allah dama an ce yan uwa da Allah kowa ya zo da ainihin taimako da yawa to da lokaci ya riga yayi nisa to insha Allah za mu saurari bayani daga malam awwal zai yi bayani sa'an nan daga baya sai a nemi taimako kamar yadda aka yi alƙawari assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى الدين ma ba alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, kamar yadda aka sanar jiya cewa insha Allah ta'ala yau din nan za a ci gaba da gabatar da gudunmawa na gida wuri na abin da shafa ne tafsir da ake gabatarwa na Ramadan a wannan masallaci wanda malam ke gabatarwa da shekara da murin ko ne za mu muku da kuma goyon bayan ku da gudunmawa ku da ganin cewa kun tallafa wannan tafsir da ake gabatar ya gabata ba tsawaitawa zafi ba wannan abu ya sha mai mai tuwa bayanai ana ta yi amma dai mu abu nufi nema a wurinku ne gudunmawa da haɗin kai da kishi Wadda abubuwan ba su tafiya sai mun sanya mu da kishi makan al'amarin a mutum da cewa Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari irin baiwar da Allah ya muminai Allah subhanahu wata'ala yana talakat manna Allah alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين إذا الله يبيوا المؤمنين lokacin da Allah سبحانه وتعالى shi tashi tashi aiko manzo sai aiko manzo sai aiko manzo a cikin balarabe ya tuno alaihim ayati yana karanta ayoyin Allah yana bayani ko yana tsarki daga shirka da bid'a da duk ba bayani manzo Allah ya bayani kaga Allah ya bani ya bada bayanin bayan wanda Allah ya yi mu'minai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin su wannan baiwa ce wadda ta zarce har zuwa mu yanzu dinnan da Allah ya yi mu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mumunan nan ba su tsaya ba da manzon Allah ya musu bayani na ayoyin Allah da ya bayani hadisan ka dauko wannan al'amari har ya zo yau ya same mu kuma dama manzon Allah ya gaya mana karni bayan karni lokaci bayan lokaci Allah yakan tayar da wasu bayi daga cikinsa daga cikin bayinsa ya aini tusa musu wani baiwa ya tusa musu wani fahimta domin yaɗa wannan addini wanda annabawa su ne ainihin shugabannin mu su ne suka ɗauko wannan addinin Allah ya aiko su suka isa da sabu. sabai suka ɗauki aikin da annabawan suka aikata suka tawo da shi sannan tabi'ai atba'u tabi'in haƙi zuwa yau mai nahara to daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala yakan tusa fahimta da baiwa daga cikin bayinsa to Allah subhanahu wataala mu a wannan lokaci a wannan zamani a wannan yanayi a yanzu nake ci Allah ya tusa wa malamin wata baiwa wata dinne mai karatu don Allah ko yana neman gaskiya ya san cewa eh lalle Allah ya malamin baiwa ta gano miyagun aƙidu da bidiyoyi da shirkiyat wanda suka yada a wannan rayuwa da muke ciki baka gano wannan dole sai ka zauna da irin wa'annan malamai za ka kama kana yin addini akan basira ko kana kan aqida salafiyya kana kan manhaji ingantacce alhali ashe kana kan kuskure ruwa inda ma yake zakulowa yake mana bayani dan mu gane aqida ingantacciya aqida tasacciya mu gane salafiyya na gaskiya wa ashe wannan karatun mu kaɗai ake da buƙatar mu tabbatar shi kenan mu fahimtar shi kawai ko kuma manufar addini manufar wannan da'awar cewa al'umma su amfana gaba gida inda a ya takaitu ne ga sahabbai kawai da tabi'ai da wani qurunul fasala tabi'ai sabai tabi'ai asbabu tabi'i da mu yanzu mu sabo wannan karatun ba shi na ashe mu yanzu karatun da kan mu da muke zuwa shikenan karatun ta kaita amu ko kuma ana buƙatar karatun ne ya faɗaɗa sauran wanda suke cin irin waɗannan shigohi suke cin waɗannan miyagun aƙidu suke bin bi suke biyayya ko kuma suke tafiya akan ba a ingantacciya ba ba kan a tafiya ingantacce ba ba kan manhaji ingantacce ba ba da saladiya ba shi nan, ba za mu ba da gudunmawa ba za ka yi wa mu kishinmu da damuwanmu tsakani da Allah wannan tafsirin da malam yake gabatarwa duk shekara sai an samu bayan Allah da suka fahimci mummuna a gidan da akai da wanda ma ba wai sun damu da wai zuwa makaranta ba ne. amma sukan saurari su fa'idarsu akan suna wata mummuna akida akan wata tafiya wata ba ta tabbata ba akan sunna za ka shi ne mu abu da ke damu kamar yadda malam kullum abu da ke damu shi baya sa idan ya fara abu a ce ya taƙaita ya adena wani al'amarin yana son Allah mai sabaki ne a kai tabbatar da shi akan wani al'amarin wallahi malam cikin sati biyu da ya gabata malam bai da lafiya amma don Allah kun ga alama bai da lafiya ya ku karatu ba wani alama yana da yana cin lalura na rashin lafiya da sauransu amma haka yake cijewa domin ya zo ya fitar da wannan sako wannan sakon ba nashi bane sako ne na Allah da ya ce a isar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shugaban saƙon. shi aka aiko da wannan addini kuma ya isar da sakon kuma ba bayan da manzo Allah bai mutun daga farko har ƙarshe ya tara sakon ya yi wannan bayani sannan kuma sabai suka isar tabi'ai su ba su har muka zo muka sami wannan addini a arha idan kana tafiya ko ka je muka je madina ga irin da masu hafai suka yi gwagwarmaya suka yi ma'arka akan al'ajisar da wannan sako wanda wuri ne wanda ba wai yana da shuke-shuke ba wuri ne wanda duwatsu ne da sahara da sauran amma haka sabai suka yaɗu suka shigo har addini ne zuwa gare mu dubai wanda Allah ya yi mana na biyuwa na malamin mu da yake karanta da mu kar mu toshe wannan abai wanda Allah ya yi wani malam yana ta mana ishara yana ta karantar da mu a sasikin da ya gabata irin yadda ɗalibai ko kuma ainihin masu kishin da a wasu ci gaba wanda da a wannan kuma tabbata su akan sunna ba malam ya mana bayanin wanda sun ba da kishi sun ba da ainihin abin nan kamar wani a ah, muhammad almasurudi ah, ah, din nan abu mansur almasurudi kaga har yanzu aqidarsa da ainihin abin da take yana nan a nan duniya har yanzu kuma ta shahara da haka ashe ashe kishi san ya har yanzu karatu bai mutu ba har yanzu ainihin aqidar shi bata mutu ba har yanzu abin da ke akai bai mutu ba saboda kishi to mu da muke kan gaskiya mun tabbata akan gaskiya muke muna da awa ta gaskiya sannan me zai samu muku ba za mu ba da kishi akan al'amuran ba yawa don Allah yana mana ciwo yana mana damuwa a ce muna yawan maimaita an ce za a nemi taimakon nan sai ga daidai gwargwado dai ba za mu ce ana kokari musu ana cin jarabawa sai mu kamar ana baya baya ne da al'amarin don don Allah yawa kamar yadda aka kira ga yawa cewa da Allah a sanya kishi a sanya ainihin gudunmuwa don Allah a baya domin fitar da wannan da'awa fitar da wannan karatu da malam yake da sauran al'umma su amfana dole ya zamani ne Allah ya kawo Allah subhanahu wataala dama ya bayani wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun kaga doki da jaki da alfadari Allah ya samu mana sai zan hau ya halatta mana su ne don amfanin mu dan mu ji daɗi mu bauta wa Allah subhanahu wataala kuma Allah ce zai halitta auren mu sani ba nan gaba yanzu Allah mana hawa jaki shine abin hawa na jin daɗi na alfahari doki shine abin hawa mu na alfahari na jin daɗi menene abin hawa a yau wannan zamanin ne zama kana da mota ko kana da mashin ko kawo jirgin sama shi ne abin hawa wanda Allah ya samar da shi a zamanin sa akwai ma babu babu jirgi babu mota to Allah ya samu da ya ga zai samar abin da ba abin da ba ku sani ba nan gaba daga shi akwai wannan ci gaba da aka samu na midiya da ake da shi ya da karatuka ta bangaren gidajen rediyo sannan kuma ya karatuka ta wannan ainihin abin da ainihin WhatsApp da ainihin Instagram da ainihin YouTube da sauransu da Facebook ana isa da sako duniya tana gani kaga wannan ci gaba ne Allah ya gaya mana zai samu mana shi tun da zamani ne ya kawo abu kuma da awa tana isa ta cin wannan lokaci da shi sa muke dagewa muke cijewa muke da damuwa ba mu gudunmuwa na gudanar da tafsirin da malam ke gabatarwa duk shekara yau saura kusan bai ce wata uku da wani abu ba kuma ba mu da wani abu mun dogara ga Allah subhanahu wataala mu mai da al'amu ga Allah subhanahu wataala sa'annan mun dogara ga ƴan uwa waɗanda suke zuwa halatta wannan karatu da duk wanda ya yana da ɗan uwa yana da aboki yana da amini yasa zai tallafa wa wannan tafiya muna maraba da shi bayan shi ya bada nashi sannan kuma yana ganin wanda yana da wanda zai bada gudunmawa muna bukata sannan kamar da ne bayani cewa don Allah muna bukata kowa da yake zuwa wani mutum shi kowa ba cewa don Allah in dai yana kishin wannan makaranta kuma ya yarda da abin da yake akai kuma har shi ya so yana jin daɗin karatun kuma ya yarda da karatun ya amince sa yake halatta ya zo ya saurari karatun don Allah ya bada gudunmawa shi na wannan tafiya ya ba mu sunan shi akalla abin da ganin zai iya yi Allah ya sa abu da yake shi, tunda Allah ya ce mana liyunfi musa a can min sa'ati wa man qadara alai rizqu fa yunfi ma atahu Allah mu ciyar daga cikin abin da Allah ya ba mu abucin wadata wanda Allah ya wadata shi yana da abu da yawa ya ce da abin da Allah ya bashi amma wanda Allah ya kunkata arzikin shi da ya bashi bai da yawa dan kadan yake da shi to ya ciyar kai ta a'a ai suwa da shi ne zaki fa yunfi bima atahu Allah ita abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah na illa ma ata Allah ba ya daura abin da Allah ya bashi sai abin da Allah ya ba ba zai ɗora ma abin da ba za ka iya ba saka tun har da manzo Allah ya ce mana ya ga dinari dubu sannan ya ga dinari ɗaya dukkanin waɗannan dinarorin da dubu da ɗaya suna gogoriya wurin shiga aljanna me yasa saboda sun ba da dukiyar ta Allah ne sun ce miki addinin Allah ne me dubu ya bayar da yawa wanda zai da shi da yawa ya ɗauko ɗan abin da yake da shi ya bayar kaga Allah ya san abin da yake da shi ne da koyi bayar wanda yake shi kuma da yawa Allah sai yana da shi dauka ya bayar duka in an yi tarayya niyya mai kyau ikhlasa lillah duka za a shiga aljanna kana mai kira hannun mu yake ba kuma Allah da yi mu da ba so kai da wanda ya sai yana da shi da yawa kada ya fici kanshi kada ya kanshi ruwa idan ya bayar da yawa sai ka abin da ya bayar gobe alkiyama idan Allah ya san baka da shi ka dabu da ka bayar Allah zai nuna maka fa mai amal bi tsara zarratin khairan yara wa mai ya'mal mithqala dharratin sharran yara idan ka aiki da kai kwayar zarra Allah zai nuna maka zai baka ladan haka na sharri Allah sai ya nuna ma abin da kai ka zaka da Allah sunayen ku muna bukata yan uwa abinda Allah ya sanya zaka iya bayarwa naira dubu ɗaya zaka iya bayarwa wallahi muna bukata naira ɗari biyar Allah ya sa kake da halin zaka bana bukata ku ba da sunan kurma da rabi mutane ba su shi ashirin da wani abu muka gani ba suna yana muka bayar ya zama ka kirga lissafin mu nan akalla a dubu hamsin a wurin ya kamata ce da muka kira a ce a samu mutane hamsin lalle mun san an yi kishi abin da yake damuna yake damun malam nasu yake damun malam yake damun kowa a wurin nan shi ma ya dame kira su gaba da gudunmawa ba wai mun yi kira ba kuma shikenan cewa kishi da muke ganin muna da shi da damuwa da muke da shi ganin cewa an yada tafsirin nan ya sanya muke son a bamu sunan kuma ka yi don Allah ka nemi taimakon Allah Allah zai tallafa maka Allah ya san shi kake da shi za ka yi taimakawa naira dubu kake shi baya ana bukata naira ɗari kake shi ka baya ana bukata kai naira ɗari biyu kake da shi wallahi ka ba mu muna bukata ai musharaka cin alkhairin Allah ya san ɗari biyu za su iya bayarwa in kana da dubu talatin ce manufanmu a samu mutum talatin za su iya ba da dubu talatin talatin dubu ɗari tara an wuce wurin a samu mutum hamsin zai iya ba da dubu ashirin ashirin dubu ɗari miliyan ɗaya ta samu cin mutum ɗaya a wata tara da muka fara wannan nan a ce dubu ashirin zai iya baya duk wata a duk a gaba ɗaya kai aka samu mutum hamsin ne kusan miliyan ɗaya kenan aka yi wa dai a takaice muna neman gudunmuwa ku don Allah muna neman kishi ku don Allah muna neman ku ba da gudunmuwa a wannan makaranta domin ya haɗa wannan da'awa ba ta malam bace ba mu bace ba ta kowa bace ta Allah ce wanda yayi da alkhairi zai ga alkhairi kuma Allah ce ninka kama abin da ka bayar wallahi ba zai ainihin kaskanta abin da ka bayar dukiya ko sadaka ko kyauta ba taba koyi dukiya ba ba taba sanya dan ka baya da baya ba hasali ma yana haɓaka shi kamar yadda Allah ya gaya mana Allah muke roƙo ka kasance da zuciyarmu da tunaninmu domin taimaka wannan tafiya domin taimaka wannan karatu da malam yake yi babu ruwa babu sanyi yanzu sanyi ake yi haka malam zai taso zai tuko motar shi ba mai muke bashi ba ba komai muke bashi ba ba albashi muke yanka mai ba komai muke mai ba ko kuna biyan shi albashi ana biyan malam albashi ba biyan shi albashi an san abin da malam yake ci ba mu sani ba cewa ake a taimaki karatun da ake yi a taimaka domin ya haɗa al'umma su amfana shi ma ba wai an yi shi molan kare ba ne manzo Allah ya gaya wa Aliyu mutum ɗaya shiri dalilin ka ya gyara addinin Allah ci aqida ingantacciya kira salafiya ya fi a ce a bada jajayen raƙuma guda ɗari saboda Allah ko a bada jajayen raƙuma saboda Allah sai gyara addinin Allah kuma duk wanda ya nuni zuwa alkhairi kamar ya aikata ne sannan idan mutum ya mutu manzo Allah ya gaya dukkan ayyukan shi sun yanke sai ilmin ya tafawo bai a wani da sare da ulubin kafira ko kuma mutum ya gina ainihin wani abu wanda mutane suna amfana ya gina rijiya ko gina makaranta ko gina masallaci abin da kira da sarka tijariya to yanzu ilimin nan idan zama ana amfana ana karatu da shi ana ta amfana kaga malam shi zai amfana mu ma za mu amfana mu ba da gudunmuwa karatu yana ta tafiya yanzu karatu shak abokan mamar gomi malam ya kawo tarihin shi kishin ɗalibai ya sanya karatu malam bai rushe ba in banda ma wanda yake ɗaukar nauyin karatun Allah ya sa wani jaraba ta daga Allah ya kafa rayuwarsa kai da ka taso kana ji ana sa karatun shak abokan mamar gomi a gidan rediyo ne an daɗe tun na yi something ake sawa har sai da Allah ya jarce shi aka ɗan fara ja baya har kuma Allah ya tafi rayuwarsa ya zai laka je na ji karatun sai dai a hankali ba kamar yadda ake sawa ba haka yi uwa da Allah akan wa muke neman a bada kishi a samu mu da sirga cikin mu su ɗauki nauyin karatun da yaɗa karatun domin al'umma su amfana don mu samu dacewa ga Allah subhanahu wataala Allah nake ke san yamma dace Allah nake so ya karkatar da tunanin mu domin ba da gudunmuwa don Allah yanzu za a zagaya yan uwa to Allah abinda Allah ya sa kana da shi ka baya kuma kai tawassuli wasu shi mutum mana cin zamani na jarabawa bala'o'i da musibobi sun yawa amma mu yi tawassuli da shi ya Allah wannan gudunmuwa da na baya. da ake neman da mu taimakawa domin isar da da'awar nan isar da wannan karatukan nan ya Allah ka yayi mana halin da nake ya Allah ka kawo mana bai Allah ka yi mana ya halatta ke tausi da aiki mai kyau da alkhairin da kai da gudunmuwa da ka baya, za mu samu fita Allah ya sanya mu dace Allah ya ba mu dukkan taimakawa Allah ya karkatar da zuciyarmu akai zan take ta anan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gurguje kafin a fara neman taimako za ku ga ana ta yawan maimaita wannan magana a cikin mu kuma za ku ga cewa wasu majalis ba a yin haka wasu wasu majalisoci da ake yin tafsiri kawai za ku ga an fara tafsiri ne ba tare da neman taimako ba to su din nan kuka duba majalisosin za ku iya ganin masu sauraron karatun kira alhazai ne ko kuma suna da ainihin masu kuɗi da suke ɗaukar nauyin karatu amma mu din nan mu da muke masallacin nan imu imu mu ne muke farawa su. muke neman taimako muke neman taimako muke tarawa ta rausisi har a ga cewa a shekara an yi wannan tafsiri din ina ba san gane so da akwai akwai mutanen da mutum dai ne kawai zai ɗauki nauyi a ce alhaji wani ya ɗauki nauyin karatu to mu babu wani alhaji wani da yake ɗaukar nauyin karatu a galiban karatukan da muke yi galiban wannan makaranta ne ke ɗaukar nauyi kuma ku duba makarantar shin za a iya samun mutum kalle koyi masu sauraron karatun wane ne alhajin da muka ce ya dauka mana karatu shi kaɗai a yi shuru zai ɗauka? waye shi ya nuna mana shi wanda duk shekara kawai za mu ce su alhaji wani kai muke son ka ɗauka. muna da shi Kai da kanka ka tambayi kanka kuma ka binciki sauran mutane da ke zuwa nan wajen shin masu zuwa nan wajen manyan masu kuɗi ne ko kuma ƴan uwana ne ya ibadi ya wannan shine dalilin da yasa kaga ana ta neman wannan taimako amma da Allah zai gore mana irin yadda zamanin manzo Allah Allah ya gore mu irin su Abubakar irin su Umar irin su Talha bin Ubaydillah da shi da yanzu mun warke da yanzu kun ji karatuttuka da muke yi gaba ɗaya su Bukhari ne su su Tirmidhi ne su tafsiri su tauhidi su waye su fiqh da kun ga ana ta yadawa cikin kafafen yaɗa labaru Allah ya kawo mana lokacin Allah ya azurta mu da irin su insha Allah